وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما قبل فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya tabbata zuwa ga sarki Allah muna gode masa kuma muna neman taimakonsa kuma muna neman gafaransa kuma muna neman shiryansa kuma muna neman kariya a gunsa gabanin sharukan kawunanmu kuma daga munanan ayyukanmu lalle ne duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wani makaluki da isa ya batar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi babu wani makaluki da isa ya shirya da shi sa'annan na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa Allah ne kuma manzon Allah ne lalle ne duk wanda ya masa biyayya da gaskiya zai samu tsira duniya da laƙira haka kuma duk wanda bai masa biyayya da gaskiya ba zai yi ƙasaran duniya da laƙira Allah madaukacin sarki muke roko ya saka mu cikin wanda suke wa manzon Allah biyayya dare da rana Allah madaukakin sarki muke roko ya tabbatar da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin mu bayan Allah barka mu da wanga rana mai girma rana kenan ta juma'a wanda sai daidai da kwana daidai goma sha shida na watan ramadana shekara ta jira na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam barinsa makka zuwa ga kasan madina tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ta yi daidai da kwana daya wata ta shida shekara ta miladiya na annabi isa a fadan yahudu da nasara tana da dubu biyu da goma sha takwas wannan rana za ta kafa mana shaida gaban Allah idan kiyama ta kai Allah madaukakin sarki muke roko idan wanga kiyama ta kai sai wannan rana ta zo kafa mana shaida Allah ya sa wanga rana ta kafa mana kyakkyawan shaida sanadiyan wanga shaida Allah ya lulbe mu da ra'amansa ya saka mu cikin gidan aljanna bayan Allah har wa yau muna tare da wanga sura mai girma suratul ahzab jiya idan ba manta ba mun yi karatu muka saya aya daidai hamsin da takwas inda Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عند مكساكنا يودا متاش aya. ta tara aya ta da tara mai Allah ya ce mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا أيها النبي ألا ترى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم Allah yana da sako zuwa ga mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yaran mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan zuwa ga matan mu'mine gaba da bayin Allah to bayan Allah sai mu yi kawaici mu ji wani sako ne Allah ke da shi zuwa ga matan manzon Allah sa'annan da yaran matarsa sa'annan da matan mu'mine na'am me Allah ya ce muna Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulli azwajik ka ce da mata takinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su wane ne mata take annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata take da muka ba ku labari cewa su daidai tsara da suke cikin dakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am sa'an nan da ‘ya'yan matanka ya kai annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam na'am. Da matan mu'minai gaba daya, ai wannan sako bayan Allah zuwa ga matan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sa'an nan ko bayan Allah da ‘ya'yan matansa sa'an nan da matan mu'minai gaba daya bayan Allah matan mu na ciki. Wani sako ne Allah ke da shi zuwa gare su na'am. Allah ce yudinina alaihinna min jalabibihinna Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da matarka ka ce kuma da ƴaƴan matarka yaran matarka da matan mu'minai yudinina alaihinna min jalabibihinna su kusantar su kusantar bayan Allah da manyan tufafinsu zuwa ga ƙasa wanda yake kansu bayan Allah menene jalbab maluma ka ce ina ka ce jalbab nan ga shine riga da mace ke dokowa bayan ta yi shiri a kasa rigar da take dokowa bai Allah ta rufe tun kanta har zuwa kasa shi ake ce majalbab domin mu gane bayan Allah ina irin ijabi da mata ke tsawa yanzu za ka ga ƙasa zani kasa ta yi shiri mai kyau bayan ta gama Shekaru ko wannan jalbabin nan nata ko wannan hijabi ta saka tun kanta bayan Allah har zuwa kasa abinda ake ce ma jalbabu kenan bayan Allah wannan jalbabu bayan Allah Allah ya ce da matan mu'minai da mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma da ƴaƴan mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan jalbab da suke sakawa ai lalle wajibi ne su kusantar da wannan jalbab zuwa kasa ya mana shi ai ba daidai bane bauyan Allah ta doki ijabi gajere ta sa ba daidai bane ai tun kanta bayan Allah har zuwa ƙasa wannan jalbabu ya kusa da ƙasa tana tafiya ba ga ko ina ta haka ake son jalbabu mace kasance bayan Allah to bayan Allah sai wani ya dauko karamin jalbabu ya zo ya saka ma kanta ko ta dauko karamin jalbabu ta saka ma kanta gashi nan bai kai ƙasa ba wannan jalbabin da Allah ya karatar da muke na a'a ba jalbabin da Allah ya karatar da muke na bayan Allah shi yasa bayan Allah yana daga cikin karatarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajibi ne bayan Allah idan mata takinku da su saka hijabi ka tabbatar da lalle cewa hijabin ya tsoma tun bisa harkarsa bayan Allah ko da yana sharan kasuwa ne ba laifi bane duk wani abin da mace hijabi ta zai share tana alwalla bayan ta yi alwalla kowanne dasa ke cikin jalbabi in ba ta gani ba bayan Allah ya yi tsarkin sai sallah Allah ya karbi Allah ya ce yudinina alaihinna min jalabibihinna ai tufafin su bayan Allah wannan tufafi mai girma wannan jalbaba su su kusantar da shi zuwa ga kasa wanda suka sa akan su bayan Allah jiya mu ba ku labari cewa akwai wasu mabarnata a cikin madina suna zuwa suna boyewa cikin dare idan suka boye mata ku yangu idan da su wuce she su kan musu idan suka kan musu bai Allah in yariya ta fara she su yi lalata da ita amma idan yariya ta yi kuwa she su barta wannan lokaci kuma bai Allah gabanin saukowa ga aya mata ku yangu da wanda ba ku yangu ba shirin su da ne shi ya so ya kai suna kanda matan mutane shi labari ya kai zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya sauko da wanga aya wajibi ne wanda ba ta zama kuyanga ba ko bauya ba ina ta ijabin da za ta saka ya zauna tun samanta har kasa bayan Allah ba a ga komi ta da wannan ake gane wa lalle cewa wanga mai diya ce wan ba bauya ba ce bayan Allah kamar sun tambayi Allah me yasa ka ce mu sa wanga kaya shi Allah ya ce me Allah ce zalika adina an yu'rafna ai wancan jalbabin da da kusa ya kusantar da nan, adina an yu'rafna shine matsi tantanta shine matsi kusa a gane ku shine matsi kusa a gane ku lalle cewa ku ba bayi bane lokacin da za ga mace ta sa wannan ijabi ya rufe ko'inanta mai son mugun aiki ma bayan Allah ya ganta ya je kusa da ita wallahi bai zuwa kusa da ita sha Allah ce mai falayi uzaina domin ka a cutar da su wanga aya akwai bayan Allah daga Amerika shaida suka tabbatar da wanga aya sun nemo mata kawawan mata suka bar ta sa ƙananan kaya she suka bi inda gayu suke da wanga mata suka bullo bayan Allah inda gayu suke shewan ya zo ya rungume wan ya kama wan ya kama wan ana wasa da su bayan Allah wannan mata jim kadan sai aka za aka doke su aka ji aka saka musu manyan ijabi da manyan kaya bayan Allah aka kuma tsake su bayan Allah inda wannan gayu ke zamne suna bi wurin wa ya kama kashe ce eh wanga dai ba abin tabawa mu bane bayan Allah Allah ce mata da za su sa wannan jalbab su sa wannan manyan kaya zalika adina an yi urafu na falaye yi uzaini bayan Allah barin ba labari komin dare a ce mace ta fito cikin dare sha biyu ne ko sha daya ko karfe daya ko karfe biyu a ga tun sama bayan Allah har kasa ta ji ijabi ko ina ya cika bayan Allah mugun namijin ya gamu da ta bai zuwa kusa da ita amma misali mace ta mai Allah da kananan kaya tana yawo ne safai haka ai kowanne namiji na tana nuna mai cewa ai ni already made ne kowa ya zo doke ni bayan Allah shefa da Allah ya ce da mata su sa ijabi su rika kansu ba don komi ba bayan Allah saboda na farko lafiyan wannan mace bayan Allah saboda masu ilimi liktoci sun tabbatar da lalle cewa mace da ke rufe jikinta bayan Allah ba ta samu direct ya sunan shi rana bai buga jikinta direct bayan Allah tana sa ijabi yau da kullum kowane lokaci bayan Allah wannan gangan jiki ta kana kani kullum yana lafiya ne bayan Allah ya fi ga mace misali ta sa guntun riga kamar za ta daga karfe rana ya buga ruwa ya buga kowace siya ya buga bayan Allah shaga bayan Allah fatan ya dushe an shafa mai mai an shafa mai har ya zama kamar bayan kada amma mace bayan Allah mai rufe jikinta kowane lokaci tana fit da riganta shaka ga nan ganta bawan Allah yana nan ne kaman ya akwai gashi za ga wurin yayi kilin bayan Allah ba kuma wani mai take shafawa ba a'a saboda me yasa Allah ya gyara gangan jikinta saboda ta ji tsoron Allah Allah ce zalika adana an yu'rafna fala yu'zain lokacin da za su dibiya wanga manyan ijabi ne mafi kusa a gane su ba don komai saboda ka a cutar da su yau bayan Allah mace za ta fito gida sai ta sa babban ijabi ya rufe ko inanta na gama kada Allah ko ba mata aure ba ne fasikin namiji da gane ce ce eh wangare ba irin namu ba ne ko ba haka ba yau mata aure ya ta fito sai ta sa karamin kaya tana fitowa bayan Allah ko ya san tana da aure wallahi abin da ke kan shace ce kai wanta ta sake mini irin shirin canga ta fito da shi ne saboda a neme ta bayan Allah an cutar da ita ko ba cutar da ita ba an cutar da ita shi yasa Allah ya ce su sa wanga manyan kaya mu bar yaran mata mu kuma su sa wannan manyan kaya ba da komi ba bayan Allah saboda an gane su wane ne saboda kar a cutar da su bayan Allah yanzu da za a ce matan mu wanda suka yi aure da wanda ba su yi aure ba shirin suna da kyau suna sa manyan kaya su rufe jikinsu ko da bayan Allah za a ce ba a barin zina amma wallahi da zina ya zo kasa wallahi da zina ya zo kasa na tuna lokacin da muke su daga ss kenan titam wanda ke karanta da mu science arne ne bai san komi ba bai san musulunci bai san game da komi ba she yana muna bayani ce ba kun ga shirin da musulunci ya ajiye ku duba abin da arne ke fadi ce kun ga shirin da musulunci ya ajiye mata su yi inda irin wannan shiri matan duniya da su yi ta yi wai da zina ya zo kasa bayan Allah wallahi ba abin da zai magance zina bayan Allah she dai matan mu sun yi shiri wanda Allah ya ce su yi bayan Allah Allah ya kalice namiji ya kalice mace she mace sa kaya haka namiji sa kaya haka ba don komi ba saboda mace kake fadi a cikin balayi, ba don komi ba saboda namiji kake fadi a cikin balayi bayan Allah Allah ya yi ni ya yi ka ya san inda nake ya san inda kake ya san cewa bai yi a samu zaman lafiya a lokacin da mata za su saki kansu bayan Allah she sa wanga sako jiya an fuskanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce da matarsa su sa wannan manyan kaya kai kuma bawa Allah kai da kake zamne nan ga bawan Allah wajibi ne iyalinka su saka wannan kaya bayan Allah ba dole ne mace she ta rufe idonta ba a amma ta sa babban kaya wanda zai rufe jikinta duka ya kusa da kasa bayan Allah wajibi ne bayan Allah waye wanga umarni Allah madaukakin sarki shine wanga umarni Allah samu mu dace she mai Allah ya ce muna Allah mai gafara ne sa'an na kuma mai jin kan bayansa ne bayan Allah duk wani laifi da kai bawa Allah ka nemi gafara Allah ya yafe maka amma wane ne Allah bai gafarta mai shine wanda ya laifi bai neman gafara ba ruwan Allah da kai rahima sa'annan kuma Allah me ke babban jin kai ne ga bayin sa mu'mina bayin Allah na'am me Allah ce muna والذين في

Allah madaukin sarki ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munafiqun idan munafikai ba su hanu ba gabarin munafuncin su ba bayan Allah su wane ne munafikai babu shakka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana maka yana cikin matsala Allah ya masa umarni ya bar maka ya koma Madina da ya zo Madina bayan Allah an tarbi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hankalin sahabbai ya kwanta sun samu wurin kwana bayan Allah sun samu aiki suna yi ba a tutar da su har ya zo tsananin kwanciyar hankalin sahabbai har ya zo bayan Allah imaninsu ya zo yana zuwa kasa da manzo Allah ya ga haka shi ya tashi ya a kansu ya ce ku saurara ku ji imanin da yanku ana tsatsa kamar da karfe ke tsatsa shi sa imani yana son kowane lokaci ana ana jaddada ta bayan Allah kowane lokaci bawa Allah kai sabar kai ta jaddada imani ka kana bar tana zama tsabuwa bayan Allah manzo Allah ya san ya samu kwanci hankali da ya zo Madina she jarabtan da ke cikin Madina yafi fi jarabtan Makka saboda me yasa jarabtan madina Allah ya jarbace manzo Allah da munafukai ai kaga jiya maka maza Allah ya sa Abu Jahl makiyin shi shi sa bai zuwa kusa da shi ko ba haka ba ya sa Abu Lahab makiyin shi yasa bai zuwa kusa da shi ko ba haka nan ba ya sa As ibn Wa'il makiyin shi ne bai zuwa kusa da shi ko ba haka nan ba amma cikin Madina munafukai wanda suke kin manzon Allah ne tare da manzon Allah ake zama wuri guda a ci tare da manzon Allah a rungume manzon Allah a yi shawara da manzon Allah duk wani abin da zai na musulunci tare da manzon Allah ake yi matsala ne ko ba matsala ne har suka ce matarsa ta yi zina na na aisha wanga miyagun ali wanda bai da kyau bayan Allah wanda bai da kyau suna son su cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sauko da aya yana ba su wani Allah ya sauko da aya ba don komi ba yana ce musu su sa hankali bayan Allah shi Allah ce muna la illam yantahil munafiqun wanga munafukai masu halin banza na munafunci idan ba su anu ba idan ba su bar wannan munafuncin su ba sa'annan da kuma wa sa'annan da wanda ciwo cuta ke cikin zukatansu wanda cuta ke cikin zukatansu shine fajirci bayan Allah wanda cuta ke cikin zukatansu su ne mazinata bayan Allah wanda suke boyewa a lungun Madina suna afka da mata bayan Allah su ma idan ba su bar wannan halin su ba sa'annan kuma wa walmurjifuna fil madina su ne almurjifun su ne masu tsegumi masu yawan magana bayan Allah su kowar lokaci bayan Allah suna da magana in akwai zaman lafiya ba su so kowar lokaci bayan Allah abu bai faruwa face she ya samu wani magana yayi bayan Allah kun ga wayannan mutane ba yau aka fara samun su ba tun lokacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam su ka biyo su ai zaman lafiya Madina ana zamne lafiya shofe kai makiya na zuwa fa kusa hankali fa wallai an gama da kuwo shi su rikitar da madina hankalin sahabai ba shi kwance shi Allah ce to masu wanga mugun hali idan su kuma ba su bari ba almurtifuna fil madina masu tsegumi a cikin madina bayan Allah masu tada hankalin sahabai a cikin madina su kuma idan ba su bar wanga hali ba mai Allah dai musu shi Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la nughriyannaka bihim ay la nusallitanna alaykum ya rasulullah la ka, alaykum ya rasulallah. ya kai manzon Allah za mu daukaka ka a kansu. za mu tsarautar da kai a kansu za mu tsanya ka mai ƙarfi a kansu ba don komi ba saboda ka yake su ya kai manzon Allah da munafukan da masinatan da masu segumin idan ba su bar wanga aiki ba musu Allah za mu ɗaukaka ka a kansu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka wadakatar da su kayake su sa'annan kuma ka tona asiru su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am bayan ka wadakatar da su ka tona musu asiri sa'annan thumma la yujawirunaka fiha sa'annan waɗanga mutane mazinata da masu tsegumi da munafukai jawiru na fiha ai ba su zama kan makwabta fiha a cikin madina ba za su taba zama kan makwabta a cikin madina ba ba za su taba zama kan mai makwabta a cikin madina ba illa ƙalila, face kadan menene ƙalin nan ka malum matafis ka ce illa alila, ba ce lokaci kada Allah ya tsona asirinsu ya bar madina ya fitar su gudu su bar madina bayan Allah wallahi kun ga madina da maka? har yanzu bayan Allah akwai wannan mu'jiza cikin madina da maka. kana madina duk wani mai son garin da fasikanci yake son garin bayan Allah da mugun aiki na rantsa da Allah kana zaune ka ci karin ka ba babbaka ka ce ba a gani ka rana guda za ga an kama ka wallahi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ka ga Madina inda makeri idan ya narka karfe yake fidda dauda akan karfen nan gabani ya je ya kera abin da yake so haka Madina bayan Allah take tanka da duk wani mai dauda a cikin Madina bayan Allah komin bokanka ba ka iya zama madina ka yi yau ka zauna gobe ka yi jibi ka yi gata wallahi an kama ka kai da kaka garin za ka ka samu masuwa ne bayan Allah ku duba an samu su bayan Allah na an doke su mata ne da maza an kai su kasar Saudiya aiki in ma mai shi na makka ko madina kai Saudiya gaba da bayan Allah ya je duk wani zina ya je yana cikin garin ya yi lalatar shi ya yi banzantakan shi ya tsaura bayan Allah idan bai ji tsoron Allah ba yana komowa gida duk abin da ya samu bai mai amfani bayan Allah ba don komi ba saboda kaje kayi dauda a cikin garin nan bayan Allah A kori saki mai boka ya je zauna kasar Saudiya dabaran shi bayan ya maka boka in ba ka bayan ya maka ya tamfare ka yana ɓata kudinka in za kama shi bayan Allah shi ya bacci ko ya kwali sai suka zo da suka kama shi ya bacci shi suka ce kai muni maganin ka kun san abin da aka yi aka ji aka nemi ulama'ur rabbanijin su wane ne ulama'ur malum ma wanda suka yi tsansa bayan Allah na rasa da Allah malami wanda ya yi tsansa na ƙi ba shi da dauda bayan Allah in duniya ga ana nema in ba Saudiya da samu ba samu ko ina ka fari ma kowa wallahi na farko ku lara ku ci akwai malami yana gwada karatu daga masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce ma Sheikh Abdul Muhsin Abbad shine farkon wanda ya fara gwada karatu a cikin Jami'atul Islamiyya da aka bude jami'a bayan Allah shine farkon malami da ya shiga aji ya soma gwada karatu shi ya gwada da su a ji umar karatu ya gwada da su a ji shu'aib ya gwada da su ustaz topic manya-manyan malumma shi ya gwada musu karatu bayan allah ya fassara bukhari ya gama ya fassara muslim ya gama tirmidhi ibn majah abu dawud an-nasai duk kutubu sita na bayan allah ya fassara kuma ya koma kuma yana fassara hawaye kuma yana fassara bayan allah malami ne bayan allah na farko ya fi ka ilimi na biyu ya fi ka kuji naku ya fi ka tsoron Allah na kudu ya fi ka gudun duniya na biyar ya fi ka wayewa bayan Allah wannan bawa Allah in ka je wurin karatu shi an cika ne aka ana karatu ana karatu ana jefa tambaya yana walwalewa ana jefa tambaya yana walwalewa cikin karatu yace do almadi wanda ke da bukata yana neman kudi ya rubuta sunan shi yana bayarwa bawan Allah kana zaune makaranta za a biyo ka da kudin a saka annuka bayan Allah to irin wannan maluma masu tsoron Allah bai sa haramu ba bai son kudin gwamnati bayan Allah bai cin kudin gwamnati ba ji tsoron fari ma gwamnati gaskiya wallahi irin wannan maluma aka nemo shi aka sa su cikin wani daki wannan daki aka bar kai yi azkar suna ambaton Allah duk wani zikiri da manzo Allah ya karantar ana daure aljani da shi bayan Allah ana kora aljani da da wanga maluma suka yi suka yi nasu addu'a suka wuce shaka ja yi dabara da mai bokan kamar ana son ya zo ya yi wani siddabaru mal'amalan kudi bayan Allah umarnuka kuma ya je karbi kudin yana zamne ciki bayan Allah ya yi ta yi yana yi an kalli shi kwance an bar ya relax gaba da ga kwalitai ba aljannin duniyan ka da bai kira ba saboda ya bace ya ke bacewa ranar bayan Allah yana shiga auren bayan Allah da suka ce mun barka don wanga ba wurin zama mu bane ba Allah shi yasa mizan Madina kenan duk wani mai son garin da mugun aiki wallahi asirin shi ya tonu ai Allah Allah ya ce thumma la yujawirunaka fiha illa qalila har yanzu akwai wannan abu bayan Allah amma kai da ka zo Madina hankali ka kwance zuciyanka fari ne ko ka zo saudiya hankali ka kwance zuciyarka fari ne ka zo ka aiki ka nemi wani abu ka rufa ma kanka asiri ba ka zo lalata bane wallahi ko baka da takardar zama garin police ba su taba gane ka ba wa Allah shesa wanga aya har wa yau bayan Allah yana aiki a cikin kasan Madina yana aiki a Makka duk sassan Saudiya bayan Allah gaba yana aiki a ciki bayan Allah ko ya aka yi mugu aiki karshe kaga Allah ya tona asirin mai shi bayan Allah me yasa magana Allah ne Allah kuma bayan Allah magana shi gaskiya ne bayan Allah Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan munafikai sa'annan da wanda akwai cuta a cikin zukatansu sa'annan da masu tsaye a cikin Madina wallahi idan ba su hannu gabarin wanga mummuna aiki ba lalle ka sani musu Allah za mu daukaka ka a kansu sa'annan kuma ba za su maka makwabta ba a cikin ta dai lokaci kadan bayan Allah wasu malama suka ce illa qalila ba za su taba makwabta maka a cikin Madina ba face su shigo cikin Madina su dan biya bukatun cikin lokaci kadan kuma su fita su barta ba su zamna cikin Madina banin nadir da suka munaface manzo Allah su yi su zauna Madina a'a kainuka dukkan munafincin manzon Allah sai sun zauna Madina a'a duk yahudawa da suka funabance manzon Allah ba sai sun zama madina ba bayan Allah haka kuma har wa yau kai da kake cin amfanin kasan ka munafunce su bayi Allah wallahi billahi alazim wallahi ba ka samu wani albarka ciki bayin Allah ba magana kowa bane magana wane ne maganan Allah ne. kasa ne kasan na wane ne bayan Allah kasan Allah ne ko ya kake kin maka da saudiya ko ba haka nan ba ka zage su ka zage su kana jin liman na na kira ina da ka fes kai sallah eh ka fes ka fes inda kake son nan mana ko ba ka ba eh akwai garin da shehan nan kace na ko akwai senegal ko akwai morocco ko ba ka nan ba fes wurin kai sallah mada fes wurin kai sallah na rasa da Allah babu wani akida ta gaskiya she sunnan manzon Allah wallahi duk wani akida an ba ahlus sunna wal jama'a bane wallahi shiriri ta ne shirme ne ko sabin da sa barin ba ku labari wane ne masoyin Allah ba maso Allah ba sallallahu alaihi wasallam na gama ku da Allah Allah ya yadda a tuta da manzo Allah ya yadda a walakata da manzo Allah gawan manzo Allah hannun suwa yake hannun ahlus sunna wal jama'a yake ba shi annun kowa bayan Allah kibilan musulmai inda ake duba a yi sallah an suwa yake bayan Allah a komi kan kai ka ki munkirai ka ki an sunna an ka je maka wallahi munkiri zai baka sallah ka bi shi sallah mana shi zai baka sallah kuma ka yi shi dole ka bi shi sallah dole bayan Allah wallahi ban ba ku labari ba gida mai daraja mai albarka ya kai ka'aba duniya ba wani bayan kaba ba gida mai daraja mai albarka ya kai masallacin manzon Allah hannun suwa yake bayan Allah kuki wani abu simple logic a auna ka gani mana bayan Allah ba shi asta ana maka surutu wa bayan Allah wallahi inda sunna ba gaskiya bane da manzon Allah Allah bai dokan gawar shi sa annu sunna wallahi inda sunna ba gaskiya bane da Allah bai rokan kaba ya saka hannunsu ba kiyayyen da ba a yi da kasa kiyayya dare da rana dare da rana kuma Allah na tona asirin makiya bayin Allah shi yasa Allah ya tun daukaka su kuwa mai kuwa ni wanda ba wanda ke ban dariya ma wani mutum na lungun kuma shi wai kana kuwa shi ya san da zaman da kai ne bawan Allah eh sama ku ka nemi abincin cikin kan ka cika koshi sa'an na ka gaddama da su bayan Allah su sun tafi bayan Allah sun more duniya suka fi mu iya ibada mai kyau kiyama kuma sun shiga aljanna sa'an nan mu shiga aljanna wannan bila shak saboda muminin saudiya ya fi muminin Gana. wannan Allah ne ya ba su bayan Allah Allah shi ya yi shi ya fifita wani akan wani bayan Allah amma ga mutum na babatu ba yahude ne kaza ba yahude ne ba yahude ne kudin ma da kuke karba sa'annan ku ba su aiki akwai yahudancin da kai wannan bayan Allah abin ba haka bane bayan Allah Allah ya mutunta su ba don komi ba wallahi saboda sun mutunta masallacin annabi sa'annan da ka bayan Allah shi yasa ƙasa ne wanda Allah ya albarkace shi ko ka ki kaso bayan Allah wallahi kana bayan su Allah ya doki ya ba su bayan Allah shi sa Allah ka sa mu gane kun ga wanda ya gane bai da matsala in ka gane baka da matsala amma wanda bai gane ba shi sa duniya ba mai wahala mai gajiya ya kai mai hasara ka sa bin da sake gajiya kaga abinda Allah ya rubuta ni zan yi bai yi malam Musa yi bai taba yi abinda Allah ya rubuta da malam Musa yayin yi she malamu mutsa ya samu na shi na ce me yasa ya samu ina fada da shi ne ko ina fada da Allah ne shi ga mai asara kullun takalmin shi ya canye ni kuma bai ci gaba bayan Allah amma ka gane a nan wani ne mu bar shi Allah kara mai mu kuma namu ya karshe ka kama bawan Allah akwai wani abu wani ya samu in kai ka samu Allah ya zo maka hallaka da balaji shi Allah ya kyale ka ya ce ban ba ka sabar ina son ka amma wani ya zama alkhairi shi Allah ya bar shi ya bar mai yana samu shi kace Allah ka saka mai albarka mu kuma Allah ka azurta mu kaga shi a samu ci gaba amma mun bar shetan yana wasanni cikin zuciyar mu ba don komi ba mun bar shetan yana wasanni cikin zuciyar mu ba don komi ba saboda son duniya ba ya Allah shi yasa kaga ciyayya da ake yi da wanga kasa mai sarki ba komi bane ni ban bile musu so tare ban ga lafis wallahi ba su suke duba ba akidan na suke son su ta bayan Allah kuma akida ahlus sunna wal jamaa a cikin kasar Saudiya constitution Saudiya kenan bayan Allah wallahi shi yasa mu dai ahlus sunna wal jamaa yau da kullum mun addu'a Allah kiyaye mutuncin garin Allah kiyaye mutuncin garin Allah mu roka kiya mutuncin garin wanda bai gane ba kuma Allah sa ya gane Na'am mai Allah ya ce mana Allah ya ce mal'unin wayannan mutane mal'unin ai la'anannu ne tsinannu ne Allah ya tsine musu Allah ya tebe musu albarka mal'unin matruduna min ar-rahma Allah ya kore su barin rahman Allah Allah ya kore su da barin jin kansu bayan jin kansa bayan Allah Allah ya tebe musu albarka sa'annan da kuma me waya duk inda aka same su aina ma zuqifu duk inda aka same su a kama su a kama su sa'annan musu kuma me sa'annan kuma a kashe su kashewa bayan Allah a wala kace da su bayan Allah kaga munafiki na Allah na nuna mana cewa kada a zamana da shi kenan bayan Allah sa'an na nabi fajirin mutum mazinaci kar a zamana da shi bayan Allah me tsegumi bayan Allah kar a zamana da shi bayan Allah saboda Allah ya debe musu albarka bayan Allah Allah ya debe musu albarka kaga na farko in Allah ya raka da ya raka da munafiki kai kullun kai da magana kenan bayan Allah kullum baka da kwanci hankali sa'an na kuma Allah ya jarabce ka da fajiri mazinaci indiyan ka tafiya sayin sikiri hankalinka ba shi kwanci saboda sun yawa cikin anguwa bayan Allah in Allah ya baka aifuwar mace ba hankalinka kwanci sa'an na lautu mai sai gumi shi kullum ba iya ba me yasa akai kaza me yasa akai kaza to bayan Allah wayan ga duk Allah ya tsine musu bayan Allah ya ce la'anannu ne an kore su gabar rahama Allah duk inda aka same su a kama su wa ta takatila sa'annan kuma a kashe su kashewa bayan Allah ikabi da Allah ya musu kenan ba don komi ba saboda wanga mummuna hali bayan Allah Allah ka kiyaye mu na'am sai Allah ce sunnatallahi ai sunnar Allah ce fillazina alaumin min a cikin waɗanda suka zo gabanin wa'anga al'umma ai tsinuwa da Allah ya tsine musu ya ce duk inda aka same su a kama su a kakkashe su kashewa ai wannan bai Allah sunnan Allah ne a cikin al'umma da suka zo gabanin su duk wanda ya munafunci ya zama alfajiri sa'an ne zama mai tsaye kuma yake da wanga hali haka Allah yake masa bayan Allah inda aka yi mawayin ga haka kuma Allah ya da al'umman da suka zo gabanin su na'am walan tajida li suna llahi tabdila kuma bai Allah sunna Allah Anyan Allah ai ba ka samu bai Allah tsakiya da musanya a cikin ta bayin Allah abin Allah ya ajiye ai kai ake bin ta bayin Allah ba ka samu tsakiya bayin Allah inda Allah ya ce sinannu ne duk inda aka same su a kama su kuma a kashe su kashewa sa'annan Allah ya sine musu aka kuma Allah ya sine da al'umma wanda suka sifanci da wanga sifa gabanin zuwan su bayan Allah ne Allah ke ce muna sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila na'am Allah ce muna نعم قل إنما علمها عند الله نعم sallallahu alaihi wasallam yas'aluka an-nasu 'ani sa'a mutane suna tambayanka game da tashin alkiyama wani rana za a yi tashin alkiyama wani lokaci za a yi tashin alkiyama ana zuwa ana tambaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce ka ya fare musu Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul ka ce ya kai manzon Allah innama lalle abin tsani kawai saboda innama nan ga adatu hasrin ko ko ka ce me kafatun wa mafufa inda ka raba irami ka ce inna harfu nasbin wa tawqidin wa ma al-mazdariya inna ma kafatun wa makufa ka ce musu ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma abin sani kawai ilmuha inda Allah ai ilimin tashin alkiyama yana wurin Allah Allah kada ya sani ba wanda ya sani bayan Allah wanga yana da cikin dalilai da ke nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba bayan Allah inda ya san gaibu ana tambayar shi yaushe da yi tashin alkiyama shi ce an yi rana kaza lokaci kaza ko ba ka bayan Allah shi Allah ya ce ka ce musu ya ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ilmu ha inda Allah ai ilimi ranar tashin alkiyama ilimin faruwan tashin alkiyama yana wurin Allah ba shi wurin kowa ka fani musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na'am Allah ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma me ya sanar da kai ya kai manzon Allah wa ma yudrika kuma me ya sanar da kai ya kai manzon Allah la'alla sa'ata takuna qariba tsammanin cewa wanda tashin alqiyama ai za ta ta kusa kasancewa tashin alƙiyama za ta nan ga a kusa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tun lokacin manzon Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi kenan da abin da Allah yake fade musu musu kuma me ya sanar da kai tsammani cewa wanga tashin alƙiyama za ta kasance a kusa bayin Allah tun lokacin manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yana ce da sahabai ku saurara ku ji ai tashin alkiyama ta kusa to idan lokacin manzon Allah an ce musu tashin alkiyama ta kusa to ina labari da mu mutuka mai zaune na ni Allah Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna sa'ata آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى يتياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم للي تاشن القيامة آتية أبن سواتي تازو تبت أبكو باين الله الله أكاد أخفيها أورا ترس saura ka da da ni ubangijin Allah da na boye ma lokacin ma da kaina kama an tambi Allah to me yasa da ya tashi alkiyama ce li za kullu nafsin bima tas'a domin a tsaka da kowace rai abinda ta aikata cikin duniya bayan Allah duk wani aiki da ka aikata bawan Allah ranar tashin alkiyama in sharri ne Allah ya saka maka in alkhairi ne bawan Allah Allah ya saka maka wannan asman ne bayan Allah ya zo malaika jibril ya tambi annabi muhammad صلى الله عليه وسلم يتي كبال الهباري جميل تاشن القيامة يتي فأخبرني عن الساعة يتي باني الهباري جميل تاشن القيامة شيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكلم ملايكة جبريل يتي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وانت عكا تنبيش جميل تاشن القيامة أي بها يا ثاني وانت كي تنبيع بها inda kai ba ka sani ba haka ni kuma ban sani ba ya kai mala'ika ya ce to ba ni labari game da alamominta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana an salidal amatu rabbataha wa an tara al'ufata al'urata al'alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan yace ba ni labari game da alamomin tashin alqiyama manzo Allah ce yana daga cikin alamomin tashin alkiyama za ka ga bawan Allah bauya za ta haifi mai gidanta nan kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama za ka ga makiyaya masu ciwo wanda ce aikinsu ba komi ba ne bayan Allah su ke gina manya-manyan gidaje bayan Allah yana faruwa ko bai faruwa bayan Allah shin masu dabbobi lokacin ga talakawa ne ko masu kuri ne masu guri ne shi yasa akan wanga yanki wasu maluma sun istinbat suka ce yana da cikin alamu ko aiki da Allah zai bar mutum ya samu arziki ciki shiyo aka ce me yasa wai saboda a cikin hadisi manzo Allah ya ce karshen duniya masu kiwo su za su yi ta gina manya-manyan gidaje talaka yana gina manyan gidaje ashe mai kudi ko ba haka nan ba ai to aikin akwai albarka kenan bayan Allah shi yasa ka duba aikin dabbobi bayan Allah masu ake mayaka za ka ga tsada ya ko tsaniya wanda za su ci amfani ta bayan Allah sun fi goma wai ya karbi kadan wai ya karbi kadan wai ya karbi kadan kafin bayan Allah a gama za ka an samu amfani ciki bayan Allah alamu ne na tashin alkiyama shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san ranar tashin alkiyama ba ba wanda ya san tashin kiyama ranar tashin alkiyama shewa face ubangijin Allah madaukakin sarki yace ilmuha inda Allah wama yudrika la'alla sa'ata takunu qariba amma mu sani cewa kiyama ta kusa kiyama me ta kusa kiyama ta kusa bawa Allah mu duka mu gyara aikin mu ba don komi ba saboda idan ranar ta kai ni da kai duka mu samu rabo Allah samu dace na'am Allah ce a ku labari lalle Allah la'anal kafirina ya tsine makaburai ya tsine makaburai duk wani butulu wanda ya butuce wa Allah Allah ya tsine mai wane da kawuri bayan Allah shine bayan Allah wanda ya bar Allah ya riki wani Allah a matsayin abin bauta kahuri ne bayan Allah shi ne bayan Allah wanda ke ba da taimako ni da taimakon san shi ne Allah sai yana neman taimako shi ya je wurin wani Allah wallahi ya fi kowa sallah ya fi kowa karanta alkur'ani ya fi kowa ba da zakka wallahi kafuri ne bayan Allah saboda mai sa wace ba da taimako ba Allah ba she ta a ni ba ruwana da Allah bari mu ce mu kira aljani kaza muka je ya taimaka mana lokacin ka karbi taimako annon Allah ka sa wurin wani Allah kenan ko ba haka nan ba buturci ne ko ba buturci bane bayan Allah buturci ne kana yin aika bawa Allah ka zama kafiri bayan Allah shefa wala ce mutum na ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai sabe ya zama kafuri a wallahi ba tun mai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne musulmi ba a na rantsa da Allah duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah da safe da rana ya fadi da safe ya fadi dubu goma da rana dubu goma da dare dubu goma yana rataye da laya ko guru wallahi kana neman original kafuri kaka nemi kowa doke shi bawon Allah saboda me yasa bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man allaka tamimatan faqad kafa duk wanda ya rata ya laya ya kafirta bayan Allah yanzu saboda fadi wanka la ilaha illallah kai da mu gaskata ko manzo Allah da mu gaskata bayan Allah manzo Allah da mu gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan aw kahinan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يتي دوان ne يجيور الراب وانين الراب شيني باين الله ke da an ya san gaibu. zai ba ku labarin abin da zai faru nan ga zuwa gaba zai ba ku labari abu kaza ya faru abu kaza ya yi kaza abu nan ko ku'a da ka samu wani ne shi aikin shi in abu ya bace shi a zo wurin shi shi ce a ah, abin da yana lungu kaza wani kaza shi ya doki wannan kaya wani kaza shi ya doki wannan yana matsawa ya bayyana muku abin da ya zama ilimi ne na gaibi bayan Allah manzo Allah wa baka labari ka shiga wurin shi ka ba shi labari ya maka magana ka gaskata kana gaskatawa ka kafirce da abin da aka saukar da manzon Allah me aka saukar da manzon Allah ba alqur'ani ba to ina hukuncin wanda ya kafirce da alkur'ani musulmi ne ko kafiri kafiri ne bayan Allah kafiri ne bayan Allah wallahi kana neman aqida wanda ba su kafirtar da mutu shi aqidan ahlus sunna wal jamaa wallahi su ne aqidan da ba su kafirtar da mutum saboda malumma sunna gabani ya jefa kaula san kafirci kan mutum wallahi ya ga aya ne karara hadisi karara wanda ta jefa kaula san kafirci kan mutum za ne ce hadisin manzo Allah ya faɗi kaza aya ya faɗi kaza akan haka wani kafiri ne bayan Allah to suna da laifi bayan Allah amma akwai sharika da yace in ba kana kan sharika nan gaba to baka da rabo baka kan addinin musulunci yana fa'awa. yana faruwa bayan Allah Allah ya tsine da duk kahuri duk wani butululu wanda ya butu cewa Allah Allah shi ya fasa maka idonka ya fasa baci ya fasa anci ya fasa maka kunni ya baka hankali bawa Allah ya baka alki domin ka kiraye shi in kana son lafiya te wurin shi kudi kake so te wurin Allah kana son kasuwancin ka tsaya ta wurin Allah malamin tsibbin ababu ƙarya yake yi malamin bokan ababu ƙarya yake yi in yana da gaskiya bawa Allah ya biya ma kanshi bukata kowa kar ya zo wurin shi ko ba ta ba ai kana biya da mutane bukata ko Sheka ka boye kanka sheka ka biya ma kanka bukata ka tara ma kanka dololi daga yau ba wani mai zuwa neman biyan bukata wuri na nayi kudi ko ba ka nan ba kana biya ma kanka bukata ko ba ta ba kaka ce da kowa ya kawo akuya kada ka ce da kowa ya kawo rago ko ba haka nan ba she kai aiki da kufa ya kuri ka ce yau rago zo she rago ta zo yaya yi yaya karyan banza bayin al'am an ce an buga an buga an buga bai yi ba samu komi ba ya samu wani lungun daki ya shiga wai kai na ga fuskan kanka wani abu na binka ka zo a tare maka bawan Allah kai bodyguard ne kai ba ne ba yin Allah duk wanda ya imani da wannan wallahi ba musulmi ne na rasa da Allah ba musulmi ne kuma ba ni na fadi ba manzo Allah ya fadi kafin makabarin barin ba ku labari sun ce aka ce musu tambaye su wa ya kallici sama sai su ce Allah nan sun yarda da Allah ko ba su yarda da Allah ba aka tambaye su wa ya kallici kasa sai Allah sun yarda da Allah ko ba su yarda da Allah ba aka tambaye su ku da kanku wa ya halice ku suka ce Allah sun yarda da Allah ko ba su yarda da Allah ba amma ku sa abin da ya kafirta da su aka ce in suna neman taimako shi su a Allah ka dabe ya ba su bar mu je wurin lata ya taimaka mana in suna neman aifa shi su a Allah da ya halice mu nan shi ka dabe iyawa bar mu je wurin uzza ya ba mu in suna neman eh, kasuwa shi su a bar mu je wurin manata ya ba mu bayan Allah a farkon magana da na tambaye ku kan waye kalice sama suka ce Allah waye kalice kasa suka ce Allah waye halice suka ce Allah ba musulmai bane kan wannan matsayi ai musulmai ne ko to me yafi da su musulunci ai kuwa da suke neman nan shi suka ce ba mu zuwa wurin Allah mu je wurin lata suna zuwa wurin lata sun bar musulunci kenan bayi Allah ya ce mu inna Allah la'ana al-kafirin sa'annan da kuma me kuma Allah ya mutu tsanadin wuta mai kuna duk wanda ya mutu akan kafirci ranar tasa alkiyama wutan jahannama Allah zai saka shi ciki bayan Allah kuma Allah ya babbaka shi Allah ya kona shi bayan Allah ya sha azaba azaba mai tsanani bayan Allah wanda ba a jin kai kaga malaiku wanda suke azaba cikin wutan jahannama abinda ke da ban tsoro game da su lokacin da mutum ke kuka yake jin zafi yana su da awaye malakun shi kana ba su haushi shi yana musu kaman suna dukan ka kana zagin su ne shi ga malaika kuma ya kuma caji bayan Allah sabon duka kenan bayan Allah wallahi duka na sama kan duka A sabon da da ayi ran juma'a ya fi na alhamis zafi na asabar ya fi na juma na lat ya fi na asabar na litini ya fi na lat haka za a yi ta ƙara musu azaban bayan Allah wallahi wanda bai imani da Allah ba wanda bai ta Allah da bauta ba wanda bai yarda Allah ke ciyarwa ba wanda bai yarda Allah ke bada haihuwa ba wanda bai yarda Allah ke bada kasuwa ba wanda bai yarda Allah ke bada matan kirki ba na rantsa da Allah kiyama shi Allah ya maka irin wanga azaba wallahi kara duba ha ai muna nan tare ne wani abu kadon nan shoka tsance mota kafe zai je anya ji an rubuta tsuna na kin aljanu an yi rubutu rubutu bayan Allah wani ya sai mota fa ya zuba da loran rubutu har loran yayi sata bayan Allah ko anya so guda bai taba so bature na rubuta rubutu ba shi ke lura mu sai ba mu da rubuta rubutun mu komi ba mai muyi bayan Allah ko tayin mota ba mu yi ba kai da Allah ya maka haka ba she da da malamin boka ya taimaka maka na rasa da Allah in ka mutu kan wanga akira in ka mutu kan wanga abu wallahi baka da rabo ranar tashin alkiyama wallahi saboda ka yadda Allah bai ya kiyaye motanka wani aljani zai kiyaye motanka ba malamin boka dai da dai fure sai ba yana neman taimako wurin aljani bane karya ne wallahi in da ba suna neman taimako wurin aljani bane su bar fidda number loto suna buga loto Allah ya da loto ne masu Allah ya da loto ne to su ake fidda number loto ake ci bayin Allah abin yayi kile bayin Allah to wanda ya mutu kan wanga abu to su ne wanda Allah ya musu tanadin azaba ranar tashin alqiyama za musu azaba a maka dukan siya ba wa Allah kuma ka kai komi wuta zai kona ka ba wa Allah kamar da ake babbaka akuya daga filin babbakan na wallahi akuyoyin babbaka ma na su yayi kadan da haka wallahi ba akuyan babbaka haka babbaka ta da an kankare shata ban shawa ko kai fatan nan yana canyewa ne bayan ya canye fata. kana lalacewa sha Allah kuma ya sake sabon halitta kuma shi wutan kuma ya so soma cinka wallahi yayi kata kadar kai kana jin gishiruwa ruwan da za a baka wani dai sa ruwa bakin shi yana kai dabtar ruwan bakin sa, sai ya kama sa bayan ya kama arshi ya kware arshi ya kware makogoro ya kware zuciya da hanta da kufu ya kware tumbi bayan Allah ya fito ta duhurin shi bayan Allah a tara a kama ka wai ka sha ni da kamun yawan ga azara wallahi abin da sa ahli sunna wal jamaa suke wa'azi kurum kenan a kama tauhid saboda ni da kai kama fada kan wanga wallahi amma kun ga maluman bokan nan wallahi makiyanku ne bayan Allah ba su so Allah inda shi kada za shi wutar ya ce ah, ni kada ban zuwa ku zo mu tafi tare ku ba shi shi kada in bai tuba a je da shi shi kada mu jama'an musulma, a babu ranar tashi alkiyama muna aljanna yana kina wuta ana kona shi bayan Allah in bai tuba ba ah. amma kauna da soyayya muna musu addu'a Allah ka sa su tuba Allah ka sa su tuba ka sa su gane gaskiya su tuba na'am sai mai Allah ya ce muna kuma Allah ya musu tsanadin wuta ne kuna wutan sa'ira na'am suna madawwama a cikin ta ilal abad har abada abin da ke da ban tsoro guda kenan baya ya aljanna sun shiga aljanna Allah ka saka mu cikin Yan wuta sun shiga wuta Allah ka sa babban shamaki tsakaninmu da wutan jahannama Allah zai bar a kawo mutuwa a ajiye mutuwa kaman dabba tsakanin wuta da aljanna she kuwa kiran mutane aljanna yace ya ku alja aljanna Shey mu ce labbaik she mu ce mun ansa ka ya kai mu. da iko Allah duk wanda ke zaune nan gaba yin Allah she kowa ya ansa wannan kira she kuma kira ya koyi an wuta she su ansa za ba da news news nan guda ne guda ya ci dadin news sun guda bai cin dadin news sha Allah sai ku duba she mu duba menene ga dabba gaban Allah ɗan wuta na duba sha Allah sai kun ga mutuwa daga yau shi da kan shi kuma an yanka shi yan wuta khuludul la khuruj ya aljanna khuludul la khuruj yan wuta ku dawwama ba fita ciki ya aljanna ku dawwama ba fita ciki na ran sai da Allah ko babanka ke cikin wutan baka tunawa da shi baka tunawa da shi kai kana nan tare da ƙurin in kana shakatawa ka wallashi ba ciwon kai ba jaundice ba ciwon sikiri ba appetitis lafiya ne sama kan lafiya bayan Allah Allah ka saka mu ciki wallashi shi yasa ka tsaya tsayin daka kai wa Allah ibada Allah ya saka ka aljanna amma da wanga wahala ka kuma mutu mushriki ba kai wa Allah biyayya ba ka je ka shiga cikin wuta ba. na rantsu da Allah ba kai amfani ba Allah kiyaye bani Allah Allah ce muna khalidina fiha abada suna madawama a cikin ta ilal abad wanga abada Allah kurmi ya sani bayi Allah amma bisharan ku masu tauhid manzo Allah ya ce duk mutum da zai mutu shi aka duba cikin zuciyarsa akwai kwatancin miskala kwatancin zarra na imani cikin zuciyarsa wallahi bai shiga cikin wuta aljanna da aka kashi bai shiga cikin wuta aljanna da aka kashi shi sabon Allah komin wasanni ka kaga tauhidin ka kai wasa da shi wallahi ko da namiji da ka kai wasa da shi kada ka yadda komin wasanni ka tauhidin ka bawa Allah kada ka yi wasa da shi saboda komin girman laifi aka zo da shi kiyama in tauhidi ya yi kyau Allah na yafewa bayan Allah amma kaso ga sallah mai kyau zikiri mai kyau kayi ailana mai kyau kayi salatin manzo Allah mai kyau aka duba a wani rana za ka yi tafiya shi ka shiga lungurin malamin boka duba mai hanyar na da kyau ko bai da kyau shi ya duba ya ce hanyar na da kyau ka kama ka ce ba ka komi shaida wannan aiki na ran sai da Allah sallan nan bai wadatar da kai wallahi zikirin nan bai wadatar da kai salatin nan bai wadatar da kai saboda ka zo gaban Allah mushriki shi sa bayan Allah kai kokari tauhidi me yayi kyau Allah sa mu dace na'am la yajiduna waliya wa'annan wanda ake musu azaba ranar tashin alqiyama bayan Allah ya dawar da su a cikin wutan jahannama la yajiduna waliya ai ba sa samun wani majibircin alamari wanda zai jibirci alamarin su balle ma a tausaya musu a fidda su cikin wutan jahannama da kuma wa wala nasira kuma ba su samun wani mataimaki a'a ba mai taimako ranar tashin alkaiwa ana musu azaba dare da rana ba wanda zai ce Allah wani kaza dan uwana ne Allah a mai kadan kadan a azaba da mai sama da kasa bisa da kasa dama da agu gaba da baya bayan Allah shefina su wuta ne komin wuta ne zan rufan su wuta ne bayan Allah ba wani majibircin alamari a ranar tashin alkiyama da zai jibirci alamarin su balle ma a ci tausayin su wala nasira ba wani mataimaki da zai taimaka musu bayan Allah to idan mun san haka bayan Allah shi mu gyara aikin mu ta Allah da bauta mu bar tauhidin mu yayi kyau mu sani cewa duk wani abin da ya same mu daga Allah ne alkhairi wane ne Allah ne sharri ne wane ne Allah ne bayan Allah in ka imani da wannan abu guda biyu to ba wa Allah da ka samu rabo duniya da lafiya Allah mun roke ka kai muna arzikin tauhidi Allah kai muna arzikin tauhidi Allah kai muna arzikin tauhidi Allah mun roke ka karbo na ibadun mu baki daya Allahu akbar Allahu akbar mukabbara wa Allah Allahu akbar Allahu akbar bai Allah Ramadana tana muna bankwana yau da muke zaune wanda muka samu cikin ramabana yana da yawa ya fi wanda ya saura ko ba haka ba yau mu da ramabana sauran mu bakwai biyu daidai ko in talatin ma za mu yi in kuma talatin dai babu ne sauran mu kwana goma sha uku wallahi kwana goma sha uku ga ka rufe idonka ka bude shiga ya kai muna zaune cikin masallacin ga wasu wancan shekara tare muka yi azumi yanzu suna nan tare da mu eh wallahi ba suna nimma tunawa da kowa na tuna da abu wallahi abu wancan shekara ya shigo ofis mu da malam muka yi bude baki Allah karba mu da abu muna zaune muna ta dariya ni karshen gani ni gani na da abu kenan abu na dariya ko da mutum wa an kai ababu wasu fitilin da gwambara sabon labari zan ji game da abu wai abu yaron wai abu yaron ni da kai da muke zaune na ga wallahi wannan abu ya faru muna shetan akwai wani matsala da yau da kullum muna fadiwa a ciki shi ga samari bai tashi neman aljanna shi ce shi Allah ya bashi kudi ko Allah ya bashi shekaru Kuma babanni mu da suke zaune Allah ya ba su farin gashin ga wallahi arziki ne Allah ya ba su kuma arziki ne Allah ba kowa yake ba ba ba kowa Allah yake ba ganin damar shi ne da ke ba su ni da kai da muke zaune gaba wa Allah Allah ya yabe ba mu kuma bai ba mu ya mu tambaye shi ba mu tambaye shi shi sa neman aljanna tun yau ne bayan Allah ramadana na karewa shi mutum alkhairi kuma na karewa bayan Allah saboda raka guda da kake cikin ramadana ladan da Allah zai baka yana daban ne da wajen wata ramadana taimakon da kake cikin wata ramadana ladan da Allah zai baka yana daban ne da wajen wata ramadana kada ka duba komin shakiyancin shaki wallahi a cikin ramadana shaka ga wallahi wanga ya don zo kasa kana ko ba ku gani bayan Allah ku duba yaran mata masu shirin filorin nan masu shirin banza na su duba shirin su bayan Allah ta yi kyau tana cikin ijabi ba don komai ta sa a ah, wanga wata na Allah ne ko ba haka ba to ki sani shawwal kuma na Allah ne aka kare ki ji tsoron Allah to bayan Allah ga ramadan na muna kwana, ga kuma aikin Allah kawai ya kamata mu yi yunkuri mu yi wanga aikin Allah ba don komai saboda mu samu sauran albarka yau bayan Allah